يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتي فيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار uwa إن وإن من بيسر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa da ku a yau ranar alhamis wanda ya dace da ranar daya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na 1439 bakwai ga biyar. shekara dubu biyu da goma sha takwas daidai a jiya cikin yadda da iko na Allah ta baraka wata ala mun fara tattaunawa akan aya ta uku a wannan sura sotin nisa'i to amma mu kammale ba lokaci ya mana abin da ya saba yi yau za mu yi darasi na biyu kenan akan wannan ayar insha Allahu karim fatan mu Allah ta baraka wata ala ya mana dacewa da faɗin abin da yake shine daidai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai din Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon sa daidai din a cikin aiki muna kawo da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana alfarma mai wayannan ayyuka don neman yardansa Allah ya mana albarka ya yi wa kasar mu dukiyoyin mu albarka Allah ya wa duniyoyin mu albarka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karshe ya Allah muna roƙonka iyayenmu da malamanmu da suka rasu Allah ka gafarta musu ya Allah ka sa su huta Allah ka sa aljanna ce su. wayanda suke da cikin iyaye da malamai din ya Allah ka sa su karshe mai kyau ya Allah muna roƙon ka taimake mu ka taimake wasu a kanmu don masu taimakon addini ya Allah ka taimake su wayanda suke taimakon mu ya Allah ka taimaka musu ya Allah muna ƙara roƙon ka shugabannin mu ka musu jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai ya Allah shugaban kasan mu ya Allah ka musu jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai ka ƙara musu lafiya ka ba shi ikon yin abin da ya kamata wa wannan al'umma din ya Allah ya Allah ka kawar da shi daga aikata kuskure ko wanganci ya Allah muna ƙara roƙonka ya Allah dukkan waɗanda suke neman su masu tannaki wurin yin abin da ya dace wa wannan al'umma ya Allah ka san su ya Allah ka tashi musu kafa ya Allah ya Allah ka gwada musu kafawan su ya Allah ka gwada musu ƙarya ce ya Allah ya Allah muna ƙara roƙonka cikin shugabanninmu waɗanda alkhairi ne wucewarsu a shugabanci zarcewarsu alkhairi ne gare su da kuma al'ummar su ya Allah ka ba su ikon wucewa ya Allah waɗanda wucewar su babu alkhairi ya Allah ka zaɓar da abin da ya fi alkhairi Allah ka taimake mu kamar yadda na ba da bayani za mu tashi kan ayat uku Allah ga malam Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان نعم. وآتينا داود زبورا جزاكم الله خيرا أجيا من تكتونا ديجي والغدو أكل wahayi da Allah ya yi wa Allah sallallahu alaihi wasallam zaɓin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa shine abin da muka tattauna a je idan ba a mantar da ni ba Allah ya ce inna auhayna ilayka hakika mun yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kama auhayna ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu wan nabiyina min ba'dihi da kuma annabawan da suka zo bayan annabi nuhu Allah ya ce wa auhayna ila ibrahima mu muka yi wahayi zuwa ga annabi ibrahima jagoran annabawa kenan jagoran aqida kenan babban annabi cikin annabawan Allah tabaraka wa ta'ala wanda bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wani annabi mai matsayi a gurin Allah kamar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da kansa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa inna Allah tafaddali qalilan kama tafada Ibrahim khalila Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe ni a matsayin badadi Allah ta'ala ya zabe ni a matsayin babban masoyi kamar yadda ya zabi annabi Ibrahim a matsayin babban masoyi kenan shi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yana san Allah irin san da babu wani wanda yi wa Allah wannan san sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda shi Allah ta'ala na san annabi Ibrahima irin san da babu wanda Allah ya masa irin wannan san in ka ɗauke annabi Ibrahim da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ne mai daraja mai matsayi shi yasa Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ce dukkan dukkan umurce umurcen da Allah ya yi wa Annabi Ibrahima Annabi Ibrahima ya kammale duk wani umurni da Allah ya masa a can cikin abin nan so a cikin sautin najmi ne ko Allah ya ce am lam yunabba bima fi am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa Allah ya ce am lam yunabba ko ba a bai ko mutumin da yake jayayya da Allah ko ba a shi labarin bima fi bi Musa abin da ke cikin littafin annabi Musa bane wa Ibrahim da kuma littafin annabi Ibrahima allazi waffa annabi Ibrahima wanda ya cika dukkan abin da Allah ya ce masa ya cika annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya cika wannan duk wani abin da Allah ya ce masa ya bari annabi Ibrahima ya bari duk abin da Allah ya ce masa yayi annabi Ibrahima yayi yayi babu wani abu guda ɗaya da Allah baraka wa ta'ala yake bin annabi Ibrahim bashi a kansa babu shi babu shi ka wannan ba karamin mutum bane babban mutum ne kwarai da gaske babban mutum ne Allah ƙara wa annabi Ibrahim da rida shi yasa ubangiji baraka wa ta'ala ya bashi matsayin da ya zamana ba kowa ya samu ba sai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a cikin ƙur'ani can sozin na halin ina din karshe karshen shafi ne Allah yake masa kiran ma auhayna ilaika an ittabi' millata ibrahim hanifa وما كان من المشركين الله يتيو عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم أوحينا إليك ومك وحي يا من الله صلى الله alaihi wa وسلم anittabi millata ibrahim halifa in kana son ka samu nasara a gurin Allah to lalle ka bi hanyar annabi ibrahim kenan annabi ibrahim ya kai matsayi kamar yadda imamu bukhari al-imamu bukhari rahmatullahi alaihi ya bude babi a cikin manakin na annabi ibrahim da wannan aya cewa lalle annabi ibrahim ya kai matsayin da sai da Allah ya umarni wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ya bi hanyar da annabi ibrahim ya bi in yana son ya samu fara gurin Allah tabaraka wa ta'ala to yayi koyi da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam thumma auhayna ilayka za anna muka yi wahayi zuwa gare ka alittabi millata Ibrahim lalle ka bi hanyar annabi Ibrahim hanifa hanyar da ke tsaye akan tauhidi babu shirka a ciki wa ma kana minal mushrikin wa baya daga cikin mushrikai kafin wannan sai da Allah ya ce masa inna Ibrahim kana ummatan qanitin إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين الله تعالى في إن إبراهيم تبت النبي إبراهيم حقيقة للي النبي إبراهيم كان أمة شيء كأنسى أمة يعني سيدا شو babban jagora ne in ji Allah ta baraka wa ta'ala saboda duk wani annabin da ya zo a bayansa to ɗaya ko cika ko ta taba kunne ko ina da cikin zuriyar annabi Ibrahim ne wannan zuriyar ta yi albarka inna Ibrahima lalle annabi Ibrahima kana ummatan shi kaɗansa jagora ne qalitan lillahi shi kaɗansa babban al'umma ce shi kaɗansa kamar ƙasa ce guda in ji Allah tabaraka wa ta'ala ƙasar ma da ke da al'umma cike antan lillahi mai cike da biyayya wa Allah ƙasar da ya zama da ta zama na babu babu gauraye a ciki zallan musulmi kadai zallan ahlus sunna kadai to annabi ibrahim shine sa'an wannan kasar sai al'umma ta cika wannan sanan ta hango ta hango darajar annabi Ibrahim, qanitan lillahi halifan ne tsaye akan tauhidi wa lam yakun al mushrikin baya cikin mushrikai inda Allah shakiran li al'umihi mutum ne mai tsananin godiya wa ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa wa lam yakun al mushrikin baya baya daga cikin mushrikai inda Allah tabaraka wa ta'ala babu shakka annabi Ibrahim mutum ne mai godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa da Allah ya bashi ƴaƴa guda biyu dukkan su annabawan Allah ya gode wa Allah to sai Allah ya masa ƙari Allah ta tabaraka wa ta'ala yace annabi Ibrahim ya ce alhamdulillahi alladhi alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibri Isma'il wa Ishaq inna rabbi la ad-du'a Annabi Ibrahim ne yake cewa Allah bayan Allah ya bashi da annabi Isma'ila ya bashi da annabi annabi Ishaqa wa'annan dukkan su dukkan su ƴaƴansa ne wa'annan guda biyun nan dukkan su annabawan Allah ne tabaraka ba ba ustazai ba a'a annabawan Allah ne gaba ɗaya kowanne daga cikin su ko mu gane ba to yanzu kawai a ce ke ce da ƴaƴa guda biyu a anguwanku dukkan su ustazai ne dukkan su masu tafsirin Qur'ani ne ai ma ta tabbata gurin ba ji gane ba ni'ima ta tabbata a gurin to bare wannan shi annabin Allah ne ‘ya'yansa guda biyu su annabawan Allah ne gaba ɗaya. Allah da turo mala'ika Jibrilu zuwa ga annab zuwa ga ‘ya'yansa bayan ya turo mala'ika Jibrilu zuwa ga shi kansa. Wani sa'i Allah na iya yin magana da dukkan annaba ƴaƴan nasa guda biyu kai tsaye ya magana da su baki ɗaya. Wannan ai matsayi ya kai kololuwa Uba annabi 'ya'yan annabawa shi yasa ya kama godiya wa Allah yana cewa alhamdulillahi yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah allazi wa li alal kibari bayan na riga da na girma Allah ya mun kyauta ya mun baiwa ya bani ya bani ƴaƴa Isma'ila annabin Allah annabi Isma'ila wa Ishaqa da annabin Allah annabi Ishaqa to dai wannan godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala daban abin da ake nema gare ki kenan in Allah ya baki ni'ima in Allah ya baki ƴaƴa to ki yi wa Allah godiya ta bangarori guda uku kan wayannan ƴaƴan naki na farko ki ji wa kanki a rayuwar ki cewa wannan kyauta ce daga Allah biyan ki suka so ni'imar ta samu in Allah bai ga daman ya baki ba ba zai baki ba ba za ki samu ba wacce da kike ta ba ta da ƴaƴa ba wai ta ki samu ba ne? a'a ganin daman Allah ne ya hana ta bai ba ta ba ki gode wa Allah da wannan ki ji a ranki cewa wannan kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine abin da Allah ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-dhurru fa ilayhi taj'arun Allah ya ce wa ma wa ma bikum hmm. eh, wa ma bikum min ni'matin babu wata ni'ima da za ku samu ko wata irin ni'ima ce fa min Allah daga Allah take iza masa kuma zurru sa'an nan idan wata matsala ta shafe ku ji a runa zuwa ga Allah ne kun kuke kai damuwa da kukan matsalolin ku ji Allah tabaraka wa saboda haka duk wata kima da kuka samu Allah ce daga Allah take ki ji a ranki ƴaƴan da Allah ya baki shi ganin damarsa ne ya baki dukkan yadda kika ga dama kika yi ki samu ba za ki samu ba saboda kar wata kishiya da zan ba ta da ƴaƴa bata haihu ba ki mata gori ki mata kallon hadarin kaji dan ita bata samu ba ke ma ba rawa kike a gaban Allah Allah ya baki ba ba kwalliya kike wa Allah Allah ya baki ba ganin sa ne ya ga dama ya baki ana gani ku to jin wannan a ranki ɗaya daga cikin bangarorin godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala ne kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala ba mai ba da ƴaƴa sai Allah tabaraka wa ta'ala الله تبارك وتعالى يتي لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير جزاكم الله خيرا الله تعالى لله ملك السماوات والأرض ملك السماوات لك السيقى باعين لي يخلق ما يشاء حل حالك أظن دي ما يحالك a cikin abin da ya ga dama ya halitta ya habu liman ya sha'u inata yana ba wasu taron zallan mata kawai kadai kaga wata kiga wata duk ƴaƴan da ta haifi ƴaƴa biyar shida bakwai takwas tara wata mata kai goma wata mata suka dozin amma zallan mata Allah ta'ala ya ga dama ya tara mata babu sirkin namiji ko ɗaya a ciki ya habu liman ya sha'u inata wa hamu liman ya sha dhukur yana ba wanda ya ga kuma ya gada dama kuma taron zallan maza zuriyan kawai shiga wata zuriyan maza ya tara mata babu ko gitta wata ya mace ya ba ta hudu ya ba ta biyar ya ba ta shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu wata ma hada ɗori zallan samari ne kawai maza kawai in suka tsaya kofan gida sai ki tsammanin jikokin adawa da kofan gida yadda Allah ga dama ya ba ta. aw zawujuhum dhukranan wa inatha wata kuma Allah ta'ala ya mata shinkafa da wake ya bata maza da mata sirki wa yaj'alu man yasha'u aqima wata kuma Allah ganin sa ya batta babu haihuwa har ta koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba laifi ta yi wa Allah ba dan me baka ba a'a muna gabewa da kyau dan kun ga uwar mu ne Aisha Allah ya kara mata yadda yar abaka Siddiq Allah ya kara mata yadda matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an fatambaye shi da kansa aka ce wa take so yace Aisha wa ka fi so yace Aisha Allah ƙara mata yadda aka ce wannan cikin mata kenan cikin maza fa yace babanta babanta kenan matar da ka fi so za ka fi son ka samu ƴaƴa da ita mijin da kike son sa za ki so ki samu 'ya'ya da shi to amma ganin damar Allah ta'ala sai ya hana ta 'ya'ya ba taɓa aihuwa ba a rayuwarta har ta ba duniya kenan ashe dan kin ga biki samu ba ba wai Allah ba ya san ki bane dan kin ga cewa kishiyarki bata samu ba ke kin samu kar ki tsammanin cewa Allah baya santa ne ba mamaki ke wayannan 'ya'yan naki hanyar tafiya wuta da biki sani ba ba Maki kika Allah ta'ala ya ga in ya ba ta za su zama mata fitina ne a rayuwa wanda ya sanya Allah baraka wa ta'ala ya hana ta ya ba ta ya barta a haka domin ta samu aljanna dan ta samu aljanna dan wasu ƴaƴan ai fitina ne wasu ƴaƴan ai fitina ne ba ku ganin wasu daga cikin iyayen yanzu sun zama ainihin ubadul aulad Bayin ƴaƴansu ba ma maganin ƴaƴan ne a'a bayin ƴaƴansu ne wayannan ƴaƴan ne amfanin su a rayuwa in dai ɗan ransa zai ɓaci in dai ƙetaren zai ɓaci to ta gwammace ta ɓata wa kowa rai ta ɓata wa mijinta rai ta ɓata wa iyayenta rai ta ɓata wa ubangijinta rai ta ɓata wa kowa rai ta faranta wa ƴaƴanta rai wannan ne amfanin wannan ƴaƴan irin su ne yayin da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ألا تعالى يا أيها الذين آمنوا يا كما إيماني إن من أزواجكم lalle cikin matanku ko cikin wa auladikum cikin ƴaƴan da kuka haifa Allah ya ce aduwwul lakum akwai abokan gaban ku Allah suka ce gaba ta ƙare ta kai ƙololuwa a yayin da ‘ya'yanki za su zama sanadiyar tafiyar wuta har gashin alkiyama a yayin da mijinki zai zama dalilin tafiyar wuta har gashin alkiyama to gaba ta kai ƙololuwa a wannan guri saboda haka mu yi kokari mu zan masu godiya wa Allah kan abin da ya ba mu na ni'imar da ya ba mu. saboda haka godiya ta farko akan ni'imar ƴaƴa da Allah ya baki ki ji a ranki cewa kyauta ce daga Allah ba dai kenan ba na biyu ki furta da bakin ki cewa ba shakka Allah ya baki ni'ima saboda ƙarshe-ƙarshen suratul duha abin da Allah ya bada bayani kenan kan ni'imar da Allah ta'ala ya bayar Allah ta'ala ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika amma game da ni'imomin da Allah ya maka fa haddith ki bada labari in Allah ya baki ki bada labari kin gode wa Allah da Allah ya baki in ƴaƴa maza kike so sai Allah ya tara miki mata ki gode wa Allah kai wannan kyautar da Allah tabaraka wa ta'ala ya miki wata ko bari ba taɓa yi ba cikin rayuwarta in maza kike in ma in mata kike so Allah ya baki maza ki gode wa Allah akan wannan wata ba taɓa garin ko da labarin wani abu ba ko ko ko batan wata ba taɓa yi ba bare maganar za ta samu juna biyu bare maganar ko ta yi bari bare maganar ko ta haihu ke da Allah ya baki wannan ki gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya miki wannan kyauta din da ya miki wannan da ya baki wannan ƴaƴan sannan na uku bangaren ni'imomi wato in Allah baki ni'imomi bangaren godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala wayannan ƴaƴan naki ki yi kokari ki tsaya tsaya tsayin mai daka wajen ganin ƴaƴan nan sun bi Allah tabaraka wa ta'ala ki dage ki matsa sosai wayannan ƴaƴan su bi Allah nan ne rigimar take ki tsaya su bi Allah da yawa fa suna faduwa fa ba da yawa sun kife a nan ki iya saɓa wa yaro ko yarki idan ta ƙi bin Allah ki iya ɗaura fuska sosai ki ƙi yin magana da ita don ta ƙi ta ba Allah in banda mata da firme, in banda mata da kato ɓara da kwaɓa wacce ce fa za ga an rama za ga ta fito da ita da ƴarta ƴan nan cikakkiyar budurwa sosai ta balaga ta zama balangu ta gama cika gaba ɗaya ita uwar ta kai shekarun da wata kila ta kusan gama haihuwa ma gaba ɗaya amma uwar sai ta sa hijabi ta rufe gaba ɗaya ta ɗauko niƙabi ta sa a fuskanta ta ɗauko safa ta sa a ƙafanta ta ɗauko safa ta sa a hannunta ta sa ƴarta a gaba yar da gyale a jikinta da aka yi magana ya ce wata mata magana amma wai ran kyar ya ɓaci saboda haka wannan ya sanya ba za ta sake maka magana ba yaro ne yanzu kada masa magana shi ke sai ya gwada maka ransa ya ɓaci to tun da ke ba ki a san ki ɓata mata rai za ki je gaban Allah shi kuma ubangiji zai sa mala'iku su ɓata miki ina tabbatar miki akan wannan kin tarbiyyar ta tsayuwa tsayuwar dukka wajen gode wa Allah wajen sarrafa ta wajen biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala in kin yin haka to abin da ya same ki a gaban Allah tabaraka wa ta'ala wannan hijabin naki ba zai kai ki aljanna ba tukunna ko zai kai ki aljanna sai an tsamo ki daga wata tukunna bayan kin je wuta kin raka ta zuwa wuta yanda kika sa ta a gaban kin kin kin a nan duniya ana kallanta ana kallon ki tana da hankalin mazaje akan hanya to haka zaka taka gaba tinkis tinkis zuwa lungunan cikin jahannama an tashin alkiyama saboda haka gode wa Allah kan ƴaƴanki shine ki yi kokari ki sarrafa su akan biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala ki bata musu rai su bi Allah daga baya zaki munna ina tabbatar miki daga baya zaki munna ina tabbatar miki in kin yi wannan to sai Allah ya kara miki ni'ima dan Allah ya ce wa idza azana rabbukum la in shakartum wa idza azana rabbukum la in shakartum la azidannakum hmm. wa la in kafartum inna azabi la shadid ubangiji ta'ala ya ce wa idza azana rabbukum ka ambata musu lokacin da mahalicin ku Allah ta'ala ya ba da shela Allah ce la in shakartum wallahi idan kun gode la azidannakum wallahi zan tsara muku idan kuka sarrafa ni'imar da na muku ta hanyar da zan tsara muku inda da ba ku ƴaƴan nan kuka sarrafa su ta inda ta dace ku sarrafa su to insha Allahul Karim za ku samu ƙari imma ku samu ƙarin ƴaƴa masu albarka ko ku samu jikoki masu albarka ko ku samu tattaba kunne masu albarka ko ku samu zuriyoyi masu albarka Allah ta'ala ya ce zan muku wannan kyautar inji Allah tabaraka wa ta'ala zan muku wannan kyautar da Allah yanzu ku rubi annabi Ibrahima da ya godiya wa Allah ina alhamdulillahi alladhi wahaba li ala kibari Isma'ila wa Ishaqa inna rabbi laghafurur rahim lalle Allah ta'ala mahalicci na ne gafara mai jin kai ne sai Allah ya masa kyauta wani kyautar da duk ba tsammani a masa Allah tabaraka wa ta'ala ya masa irin wannan kyautar ina jin kan cikin suratul ankabut ne الله في وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه, وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الله تكبر الخير Allah ta'ala ce wa habna lahu ishaqa muka baiwa annabi Ibrahim da annabi ishaqa wa yaquba muka ba shi jika annabi yaquba Allahu akbar yana da da annabin Allah annabi Isma'ila yana da da annabin Allah annabi Ishaqa yana da jika annabin Allah annabi Yaquba yana da jika annabin Allah annabi Yusufa yana da jikoki fili Allah ya ce waje alna fi zuriyatihin nubuwata tun daga annabi Ibrahim da ya zo duniya da ya gode wa Allah kan wa'annan ‘ya'ya guda biyu da Allah ya bashi ya sarrafa su yadda Allah ke bukatan ya sarrafa su Allah ta'ala bai bar shi ba sai da ya sanya duk wani annabi da ya zo a bayansa tun daga kan annabi ishaqa har zuwa annabi isma'ila har zuwa kan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wani annabi dan annabi ibrahim ne kuna ji kuwa yanzu ko da yanzu ne a ce kika tashi a cikin garin nan gaba daya aka ce dukkan ustazan garin nan masu kantar da suna ki ne ko jikokinki ne ai ke kin yaya ina tsammanin ba za ki talaucin lada ba a lahira ba haka ba kika ka samu ƴaƴa guda biyu masu albarka aka kara miki dukkan kutsalan garin nan gaba daya aka ce malam Ibrahim malam Muhammad Sulaiman baban gida a to wannan jikan ne na farko malam ainihin Ibrahim Burema a jikan ne na uku malam abun nan malam Guruntu jikan ne na hudu malam wa da kusan a gaya min yadda zaki talautin lada a gaban Allah insha Allah ba zai ringa tafiya cikin anguwan nan ba duk inda kika waje bakin kura kina tafiya kina kakama ko ba ka ba ana cewa ana ce ana ce miki kakan ustazai to shi wannan ba maganar ƴaƴansa ƴaƴansa ustazai bane a'a ƴaƴansa da jikokinsa annabawa ne da ya gode wa Allah akan ni'imomin da Allah ya masa na annabawa guda biyu nan sai Allah ya mai da duk wani annabi da ya zo a bayansa dubun dubatan annabawa fa suka zo a bayansa su annabi dauda su annabi zakariya su annabi isma'ila su annabi su annabi alyata'u su dukkan su baki daya cikin jikokin jikokinsa ne su annabi yunus su annabi lutu duk wa'annan cikin zuriyarsa ne sai ma ki sarrafa ƴaƴanki yadda Allah ke bukata za ki ga yadda Allah zai sanya miki ni'ima cikin ƴaƴan jikokin ki ɗaya daga cikin manya manyan malaman mu da ke cikin garin nan malam abdurrahman annabi Allah ya kara masa imani ta gama duniya lafiya yana da ƴaƴa sun doshi ishirin dukkan ƴaƴan gaba ɗaya da mazansu da matansu babu wanda bai aini ba mahaddacin ba ne gaba ɗayansa zuriyan ma'adada ƙur'ani ne manya daga cikinsu za ka iya ajiye su ma tafsirin ƙur'ani gaba ɗaya wannan wace ni'ima ce bai gari ba ai ni'ima ta karshe kenan ku saboda ta annabi ibrahim ya kai wannan ƙololuwan gurin Allah ta baraka wa ta'ala da Allah ya bashi annabawa cikin ya'yansa ya mai da kuma duk wani annabi da ya zo a bayansa ɗan zuriyarsa ne ɗan zuriyarsa ne shi yasa shi annabi ibrahim tuntunin sa mutumin kirki ne Allah ya ce wa laqad ataina ibrahim rushdahu min qablu wa laqad ataina ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin Allah ya ce wa laqad ataina ibrahim rushdahu min qablu hakika mun baiwa annabi ibrahim shiriyarsa a tuntunin sa mutumin kirki ne inji Allah tuntunin sa mutumin kirki ne a shi bai taba hoton gumaka ba bai taba yi ba bai taba yi ba wa kunna bihi alimin Allah ce mun san shi annabi Ibrahim da mutumin kirki ne ji Allah shi yasa da Allah ya karanta mana suratul a'la dokoki da ke ciki da aka zo karshe Allah ce inna hada إن هذا لفي الصحف hada هذا suhufi al musa. إن هذا لفي صحف الأولى لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله يأتي إن هذا للي دم كان كتكن سبه سمع ربك الأعلى إنن قبائها ناتك لتفهم متعدم فرقو سي الله يزادي يأتي صحف إبراهيم لتفهم النبي إبراهيم وموسى النبي موسى عليه الصلاة والسلام Allah taimake mu da kun ga matsayin kaɗan wannan abin da karanta mana ɗan gutsurowa ne kan matsayin annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam imamul eh da kin ji ana maganar annabi Ibrahim to za a yi maganar tauhidi ne kada ta Allah saboda haka yanda Allah ta'ala ya yi umunni wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa yayi koyi da annabi Ibrahima to haka mu ma al'umma aka ce mu yi koyi da annabi Ibrahim musamman wajen alwala wal musamman wajen maganar aqida tsayawa da bautan Allah shi kadai koran shirka gaba ɗayanta a cikin rayuwar mu Allah ta'ala ce qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ahu id qalu إذ قالوا لقومهم إنا براء تعبدون ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك نعم وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الله تعالى مع البركة Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bayan ya yi umarni wa annabi wa annabi Muhammad mai gidan mu gaba daya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da cewa yayi koyi da annabi Ibrahima to mu ma Allah bai bano ba sai Allah ta'ala ce qad haqiqa tabbas lallai dahir qad kanat lakum usutun hasana tabbas kuna da kyakkyawan abun koyi inji Allah fi Ibrahim fi Ibrahima cikin rayuwar annabi Ibrahima kowace daga cikinku kowanne daga cikinmu na da abun koyi cikin rayuwar annabi ibrahima ya allah gaba ɗaya rayuwar a'a musamman allah ce iz qala liqaumihi wa ma shi da jama'ansa lokacin da ya ce wa jama'ansa inna bura iz qalu liqaumihim yayin da suka ce wa jama'ansu inna bura'a'u minkum ba mu ba ku wa ma ta'buduna min dunillahi ba mu babu abin da kuke bautawa koma bayan Allah kafarna bikun mun kafirce muku ba mu ba bautan gumaka ba mu ba bautan dukkan abin da ba Allah ba duk wata shirka karama ko babba ba mu ba ita za mu faɗi Allah kaɗai za mu kira ba za mu kira kowa ba koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala ba ma kiran sunan wani babban malami ba ma kiran sunan wani babban waliyi ba ma kiran gurin kowane ne waye bai kai mu kira sunansa ba idan mun shiga cikin matsala wannan ita ce tarjumar annabi ibrahim alayhi salatu wasalam kuma da ita annabi mu annabi mu ya tafi akai kuma wannan tarjumar ita ce abin da Allah ya ce mu koyi da annabi ibrahim akai barkan lakum usul hasanatu fi ibrahima إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا, إذ قالوا لقومهم inna bura'a'u minkum ma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainakum wa bainakum al'adawa kuma wa bada bainakum wa bainakum al wal bagada wal bagda kuma abin da ke tsakanin mu da ku ba dukkan ba za ku tsaya kan tauhidi ba to gaba ce da kiyayya har abada hatta tu'minu billah har sai kun imani da Allah Allah ce a cikin rayuwar Annabi Ibrahim gaba daya abin da ba za ku yi koyi da shi ba illa qaula ibrahim li abihi sai maganar annabi ibrahim wa babansa yace masa illa qawli ibrahim li abihi su astaghfiranna laka zan roƙa maka Allah gafara baban nasa ya mutu yana shirka wa Allah ta'ala Allah ta'ala ce to wannan ce kadai ba za ku koyi da shi ba cikin rayuwar annabi ibrahim yanzu a ce ga wani mutum nan ya shekara ɗari da arba'in ko da hamsin a duniya kamar yadda suke magana kan annabi ibrahima Allah ce a duk rayuwarsa gaba ɗaya abu ɗaya ne ba za a yi koyi da shi ba amma casa'in da tara cikin ɗari ku yi koyi da shi wannan mutumin ya sha ko bai sha ba ya kai matsayi ko bai kai matsayi ba babba ne kowa ba babba ne a babba ne sosai babba ne sosai babba ne shi ne mutumin da in an zo gaban Allah ran tashin alkiyama ana maganin ya sa baki a yi ceto tashin alkiyama zai ce a cikin shekaru ɗari da hamsin ɗin nan da ya yi a duniya ya taɓa faɗan magana wanda maganar ba haka take ba sau uku wai shi ƙaryan da ya yi a rayuwarsa gaba ɗaya sau uku ne an ce ya sa baki ya ce yana tsoro yanzu don Allah ke so ne ƙarya yau kawai daga asubai zuwa yanzu Wani fata ta rafa ya hamsin layi ta zuba ya hamsin ba kai ta ruwa za ta kara kamar guda ɗari haka eh, hakan ma ta tsaya don azumi ne da ba azumi ba ne to da zuwa yau ta yi ɗari biyu da hamsin to gashi a nan ibrahim ana maganin ka je ka ce wa allah ka je ka ce wa Allah a zo a yi ceto yana cewa na yi ƙarya sau uku kuma wannan ƙaryar da ya gaba ɗaya sau uku nan kowannen su ya halatta a yi ba matsala ba ce in an yi wannan ƙaryar amma ce ba zai iya cewa Allah komai ba a filin kiyama babu shakka annabi Ibrahima babban mutum ne babban mutum ne kwarai da gaske Allah ya ba mu ikon koyi da wannan bawan Allah Allah ya ba mu ikon koyi da shi to cikin annabawan da Allah ya ambata Allah ce wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila mun yi wahayi zuwa ga annabi isma'ila dan annabi ibrahima kenan shi ma mun masa ne shi ma an masa ne shi ma an masa ne shi ma an masa wahayi kenan shi ma annabin Allah ne shi ma annabin Allah ne shi ma annabin Allah ne annabi isma'il alaihi salatu wassalam abin da ya faru kuwa har aka samu annabi Ismail lokacin da annabi Ibrahim ya shigo babban garin nan kamar yadda annabi ya faɗa a cikin hadisinsa ingantacce ya ce ya shigo da matarsa na nasara na nasara su lokacin tana amarya cikakkiyar mace amarya sosai to sai aka kawo wa sarki labari cewa to wannan mutumin da ya shigo gari din nan ba ya shigo da wata kyakkyawar mace wacce bai kamata a ce kamar su yake da ita ba fa da ya kamata a kawo ta a kawo wa sarki a ajiye ta to ko annabi Ibrahim na da labarin sa cewa idan ya samu labarin matarsa ce kake shi zai yi amma in yan uwarsa ce ba zai kashe shi ba wanda ya sanya ya aka kira shi aka tambaye shi wannan wace ce yace yar uwata ce yana nufin ƴar uwarsa ce a cikin addini kun ga yayi kwana gobe kwana ba to yace wannan na daga cikin ƙaryan da yake tsoron tsayawa a gaban Allah akai yanzu same da yace ke Sara kin sani a yanzu a duniya babu wani musulmi in ba ni ba sai ke ka annabi Ibrahim wajen gwarzo ne yayi zamanin da a duniya babu wani musulmi in ba shi ba yanzu ya auri matarsa ya zama a duniya babu wani musulmi daga shi sai ita su biyu kadai su ne musulmi a duniya gaba daya ba karamin namiji bane eh babu shakka dan shi ko annabi nuhu ai cewa kai kai wa ma amana ma hu illa qalil mutanen da suka yi imani da shi kadan ne to shi annabi ibrahim kadan din ma ba a samu ba kadan din ma ba a samu ba gwarzon namiji ne sosai saboda haka sarki ya kira ta ta zo ta gane me yake nufi da ita hadisin ya ce sai ta yi alola in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ai ta shiga kafin a kawo kafin sarki ya shigo ta yi sallanta nafila raka'a biyu ashe waliyar Allah ce ta daga hannu ta roki Allah ta ce ya Allah ina kama kafa da na yadda kai abin bauta ne kuma da biyayya da ne wa annabinka ya Allah ka san ban taɓa yadda da wani ɗa namiji ba in ba mijina ba ya Allah kenan ta kawo kafa da abubuwa guda biyu zuwa uku na farko biyayya na biyu kuma nisantar abin da aka hana ta na farko biyayya wa Allah a matsayin abin bauta na biyu imaninta da ainihin Allah da manzansa annabi Ibrahima na uku nisantan zina ya ce na kama kafa da wannan ya Allah ya Allah kar ka ɗora wannan kafirin a kaina ya Allah Falatu sallit alayyar kafir kar ka ba gida ba kaina ya Allah ashe waliyya ce kun ga inda asalin waliyya ce ko sukan bi Allah ne ta su roki Allah da abin da suka bi shi wannan sarki da ya zo jainiyar niyan zai kai mata hari sai aka sa mala'ika ya kwaɗe ya kwaɗe shi kawai sai gashi ne yana makarkata zai faɗi yadda kika san an tunga mutum lantarki da kaga zai mutu ta ce ya Allah wannan wannan kar kashe shi ya Allah shi da kansa yake cewa ki taimake ni ba zan cutar da ke ba ta ce ya Allah a barki sai Allah ya sa aka sake shi jahiri sai ya tsammanin da kuskure ya yi takun da ya farko ina ko kuskure a ciki ya sake dawowa ya tsammanin stamina ce sai kaɗan ya sake dawowa sai aka sake cafke shi har da uku sai ya gane in ya saba yi da wasu to yanzu ya taɓo waliyyar Allah ya ce ki yi haƙuri bayan an sake shi sai ya ce sai ya ɗauko baiwa ya bata yace maza maza a fita da ita wannan ba mutum ce maza maza a fita da ita aka fita da ita ta zo gurin mijinta yana cin ira addu'o'i sai ga nan ta iso yace yaya kace alhamdulillah Allah ya Allah bi bashi dama ba wallahi kuma ma saboda ya jijjiga ya abubuwa ba su guda da ba sai gashi nan ya ba da kyautan baiwa na na hajira aka zama da na hajira da na saratu da na hajira suna baiwa da na saratu matar aure na na sara aka shafi shekaru ta gaba ta aihu ba lafarki sarki sai ce mata ce mai gida da Allah mai shawara da kai mana tun da gashi mun shafa shekaru ba a aihu ba me zai hana wannan baiwata wani ƴan tata sai ka aure ta ko za a samu haihuwa yanzu duk sauran wuraren za ku iya koyi da ita amma nan gurin motar za ta sauka da kuwa nan an zo tushen da za ku sauka kishiya amma tana cewa ita a aure a auri a aure wannan baiwar tata ko za a samu haihuwa a cikin na kuma ta wa mijinta ta yin ba ku taɓa yi ba da duk taron kunan babu ta taba yi duk da ake taron zaurawa a gari da yan mata a gari din nan wasu ma sauran ya za su yi yanzu kawarki ba zaura din nan ga kirki ga abin nan saboda tsamin kirkin ta ma kuke a kawance tare kuke a dace tare Ci tare wasa ba wa wasa ban mace tare yi naka in yi nawa haka kuke yi ina magana la yi min hadukun ka wa darti malam wannan wa'azin naka ba zai shiga wannan gurin kai kai dan Allah ki koyi da nasaratu eh na hada ki da Allah ki koyi da nasaratu tace ga tana aure ka wata ba koyo yau ce ba ta ga na yawan cewa samun lifta za ce ke samun ya kyauta ta ‘yanta ta kuma ta aure ta annabi ibrahim ya aure ta to annabi ibrahim sai da ya addu'a wajen mu'amala da matar a can sutu safat yake cewa rabbi habli rabbi habli min as-salihin addu'a yana rabbi ya allah habli min as-salihina ka bani ka zaɓar mun daga cikin nagartattu ka zaɓi nagartacce guda ɗaya ka bani ya allah kwatsam sai ga na nisa na na hajira ka samu juna biyu hankali na nasara ya dan tashi kuma in ka samu wannan wannan ba mamaki haka ne ko ba haka ba ba mamaki sun ta samu wannan to kuma matsayinta a gurin Allah ya kai matsayin da ba za a bata mata rai ba saboda yadda ta tsallako daga wancan rigimar a hannun wancan sarkin ga dukiya a hannun sarki ga kuɗi a hannun sarki in ta ba shi dama ya yi mu'amala da ita ta ware talauci ya riga da ya tafi nawa ne daga cikin yan mata da zaura za su tsallake wannan gadon ga dala ta tsallake ga kullun kuɗi kasan gudanar naira dubu dubu a ɗaɗɗaure in ce ya ce mu'amala za mu yi kamar kawai ta kama yadda tafi nawa ne za su tsallake wannan gadon amma wallahi na nasarar da tsallake tsallake wanda ta yi da aka samu juna biyu sai Allah ta'ala ya ga ya kamata a ɗauke ɗan ma daga daga idan na nasaratu ta a yi wani gudu amma shi ki tsaya ba ki Allah ba ki zamanin Allah zai kare shi kare kike aka ɗauki ɗan da ɗan da babarsa gaba ɗaya Allah ce a ɗauke su daga Falastinu cikin birni a kai su Makka gunda Makka ke yanzu lokacin babu komai ba kowa a gurin zallan daji ne kawai a wannan gurin banda kwarin nan babu komai a gurin ko ɗakin ma a rushe ke lokacin babu kowa a gurin ko inuwa babu a gurin bare ka samu wani tsuntsu da ke zama a gurin ya kamo hanya ya kawo ya zo ya aje su a gurin da dan abincin su na guzuri da komai da komai zo tara ya aje sai ya juya abin sa zai tafi ya juya mata baya ko tsayawa hira suka ce bai yi ba ta biyo cira Ibrahim da biya kai kamar mu a nan gurin babu kowa ba dan adam mai dauke mana kewa babu kowa ka tafi kamar mu a nan gurin ke fi sati biyu kawai mutum ke yi tafiya hankalin ke tashi kina cikin gari ga ki ka ki amma kika ce ya bar ki kadai to ga ga inda ake barin mutum shi kadai ta faɗa ta faɗa bai ce mata komai ba tafiya kawai ke ta ce masa ko Allah ne ya umurce ka sai ya kaɗa kai ma'ana eh da umarnin Allah aka aje kyarin wurin ya ya na hajira Ka ce ba komai je ka Allah ba zai tozarta mu ba wannan wannan ce gaskiyar magana Allah ba zai tozarta mu ba dan ka'idan wa man yatawakkal 'ala Allah wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu hmm. inna Allah balighu amri قد جعل الله لكل شيء قدرا الله تعالى ومن يتوكل على الله duk wanda ya dogara ga Allah tabaraka wata'ala fa huwa hasbuhu to Allah din ya ishe shi ki dogara ga Allah Allah ya isa ba komai Allah zai magani matsalar ki dogara ga Allah kada ba ki matsa kanki wata kishiya ta zo gidanki ka ginganta ta je gurin boka ta je gurin waye ta je gurin waye ke ake ke ake firgitawa ake razanawa da abin da bai kai ba a razana ki ki dingina gurin Allah kin yi maganin kowa in za ki kwanta ki hada ta da ayatul kursi kin tashi ki tura wata ayatul kursi sallolin ki kowace bayan sallah ayatul kursi kula a'udhu suna yawo a bakin ki gaba da yamma ga sallah kan kari maka ma malam in Allah da ba za ta yi nasara kanki ba saboda haka na tsara Allah ya kara mata yadda Allah ya kara mata daraja na nan hajira Allah ya kara mata daraja kace babu komai shi da sai abun nan kuma ko yanzu ne malaman suka ce in kika dubi waɗanda suke da waɗannan sunaye guda biyu sai ga tasirin sunan na bin kansu yawanci ba da lebar zama duka yawanci masu suna hajjar suna da haƙuri yawanci suna da haƙuri ‘yan jifa-jifa ne kawai ba su da abun nan amma da yawansu suna da juriya suna da haƙuri haka kuma in ka kalli masu na saratu da yawansu suna da haƙuri suna da juriya suna da yarda da kaɗan haka ne ko ba ka ba ki duba ki gani za ki ga wannan saboda haka bayan ya bar su a gurin ya kamo hanya ya zo ya juya bayan ya yi kwana gun da ba sa ganin su bayya ganin ba sa ganin sa bayya ganin su sai ya kalli alƙibla ya yi addu'a ina cewa rabbana inni askantu min rabbana inni askantu min ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون جزاكم الله خيرا Allah ya ce annabi Ibrahim yake cewa rabbana ya Allah mahalicinmu inni askantu min zurriyati na ajiye wani bangaren gidana biwajin a wani kwari zairi in wanda babu ko da shuka ɗaya a gurin ya Allah ba inuwa bare a ce wata ciyawa ta fito a gurin ya Allah inda bai baitukal muharram a cikin ɗakin ka mai daraja ya Allah rabbana ya Allah liqimu salata ya Allah ina san a sa ido a su tsaye da sallah ya Allah kar a bari su yi wasa da addini waj'al af'idatan minan nasi kuma bayan wannan ya Allah ka taro zukatan mutane ta hawi ilaihim su dawo zuwa gare su ya Allah ka sa jama'a zo zauna a gurin ya Allah warzuqhum minas samarati ka azurta su da ƴaƴan itace la'allahum yashkurun dan su gode maka ya Allah to yanzu annabi Ibrahim ya aje ta ya tafi ya batta da ɗanta guda ɗaya a wannan gurin Allah bai sake ba shi daman ya sake dawowa ba wata jarabawar sai Allah sai da ɗan ya girma gurin ya zama gari ɗan ya girma ya kai shekara goma sha biyu ya kai ya kai a aike shi kasuwar munti kasuwar munti lawal ya kai a aike shi ina ne ya gara gare gare ya je ya dawo ya kai ya je firamare ya dawo kwatsam sai ga annabi ibrahim ya dawo da ya zo sai ya zo ya same ta ya zo mata da wani labari shekaru kusan goma sha biyu ta gansa ba ta ganshi ba ko ba ta da hankalinta ba saboda ta san Allah ne bai ce ya dawo ba hmm. ajara Allah ya kara miki daraja saboda ka sai ga sai ga sai ga sai ga abu sai ga shi nan ya dawo da ya dawo sai zo mata da sabon labari na cewa Allah ya ce ya kama ɗan yanka wannan ɗan da take gani guda ɗaya jinin ta yau Allah ya ce a yanka shi ya kira yaron ya zaunar da shi Allah ya ce ma balaga ma'ahu sa'ya balaga ma معه sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصالحين الصابرين فلما أسلما فلما أسلما وتله للجبين الله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين الله إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم الله وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين يا إيمان الله كرم البركة Allah ya ce falan ma balaga ma a yayin da ɗan ya kai ya kai kawo tare da annabi Ibrahima a aike shi ya je ya dawo yanzu ya kai a more shi yanzu tare ni yaron tun yana ciki aka aike shi aka kawo su aka aje su a gurin da babu kowa daga shi daga ita sai wannan yaron har Allah ya tara jama'a a wannan gurin yanzu ba ta da kowa a garin daga ita sai wannan yaron ta aike shi ya je ya dawo yau kuma ya zo mata da bayanin za a yanka yaron da ya zo ya gaya mata ba ta yi mata cimbe ba ta ce babu komai eh duk abin da Allah ya yi daidai ne duk abin da aka yi ba matsala saboda haka a dai Ibrahim ya kira yaron ya zo da ke ce masa to Allah ya ce a yanka ka kuma na gani a mafarki ba ɗaya ba yi wa biyuwa so da yawa na yi ta gani Allah fa na gaya mun cewa fa yanka ka fa in Allah na san mu in ina san mu da Allah Allah ya ce in yanka ka to kai dana ne ka gani yaron da ya samu tarbiyya a gurin babarsa ta kiyaye amana la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita kadai gayya ta tarbiyyantar da yaro yaron ya gamsu da cewa a wajen neman yardan Allah ana iya rasa rai ya yarda cewa gara a ce ya mutu da Allah ya fushi da babansa amma kuna ganin yanzu uku kai sake wurin ƴaƴan ku dubiyan da suke zama abokan gaban iyayensu wata ita kan zauna ta karanta wa ɗanta yadda zai gaba da babansa ka ce masa babanka baya son ka ba ka gani ma jiya kudin abun nan kudin ne naira biyu da kuma hamsin nan ba ne na saya ba ya ke bayar sai ka ga masa muggan maganganu akan akan babansa amma ka kin ga da aka zo aka ce a yanka za a yanka miki da ana ga na Hajira ba kira yaran da ce karka yadda ba ba san ka taba ganin sa kawai yazo sai yanka karka ba ta ga masa wannan ba tace ba komai a yanka yazo ya sami dan yace yaya qala sai dan yace masa ya abati ya baba if almatu umar ka aikata abin da ka umurce ka tunda Allah ya ce ka yanka ni ba komai if almat umar rajul ne zaka same ni insha Allah min as-sabirina zaka same ni in Allah ya cikin masu hakuri ba komai yanka ni kawai dan ya yarda a yanka shi baban ya yarda yanka ɗansa guda ɗaya wanda ya same shi a lokacin yana shekara kusan 90 ko 80 da wani abu baba ta yarda a yanka masa ɗanta guda ɗaya Allah ya ce falan ma aslama yayin da suka miƙa wuya baban ya yaje yanka ɗansa ɗan ya yaje a yanka shi wa tallahu lil jabin ya kada shi a gefen goshinsa a daidai wannan lokaci wa na daina wuce muka kira annabi Ibrahima Allah ya ce ya an ya Ibrahim ya kai annabi Ibrahima Allah turo mala'ika Jibrilu yi magana da annabi Ibrahima kai tsaye wani suka ce da kansa Allah ya magana annabi Ibrahima yace ya Ibrahim saddaka ta ru'ya ta gaskata wannan mafarkin naka inna kadhalika najzil muslimin haka muke sakawa masu yin aiki dan Allah haka muke saka masu yin aiki dan Allah saboda karshe Allah yake inna hadha wannan lahuwal balau babban jarabawa ne inji Allah babban jarabawa ne kina ganin yanzu ki duba ki fahimci maganar yadda kamata da za zaki gane jarabawa ta kai kododuwa wajen wajen wannan jarabawa ta inda ya zama na ke yanzu ki dauki yarki ko danki zuwa asibiti likita ce sai ya lima masa karfe ya masa allura shigar da ke gani hankali ke kita shi shi ke fa mika musu yaron sai dai ko ba gefe guda ba ki san kiga an lima wa dan ki allura to yanzu shi baban ne da kansa aka ce ya dauko wuka mai ya kaifi ya yanka yaron ya da gaske da yanka shi ya dauki wuka ya wasa ya gawon dutsa gefe ya ki dutsen da bakin wukan sai ga dutse ya fashe kafin ya sa wukan a wuyan yaron sai Allah ta'ala ya turo masa gabjejen rago ko kuma gabjejen abin yanka Allah ya ce wa na sai muka fanshi wannan yaron biribin da wani abin yanka azimu mai girman gaske in ji Allah Allah ya ce annabi Ibrahim yayi abin gwaninta kwarai da gaske salamun ala Ibrahim amincin Allah ya ƙara tabbata akan annabi Ibrahima inna kadhalika nazil mutin haka muke saka masu yin aiki dan Allah in ji Allah tabaraka wa ta'ala magana kan annabi Isma'il bai kare ba kuma lokaci ya riga da yayi na so a ce ko da akan mun kammala abin da kuma dai Allah tabaraka wataala ya ba mu lada akai wanda mai kuskure Allah tabaraka wataala ya gafarta mana ubangiji ta'ala ya babu iko ki koyi da dan annabawa Allah ta'ala ya sanya rayuwar mu ya zama ta zama rayuwa mai tsafta Allah ya taimake mu abin da muka samu na sai a cikin wayannan annabawa guda biyu annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isma'ila na ainihin saraukarwa da kuma miƙa rayuwa gaba ɗaya wa Allah tabaraka wata'ala shi ya yarda ya sadaukar da ɗansa don neman yardan Allah ta'ala shi ɗan ya yarda a sadaukar da rayuwarsa don neman yardan Allah ya Allah ka babu ikon koyi da irin wannan rayuwar ya Allah Allah ka taimake mu اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا سألنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا